demokradiyya a yau. Cikin shirin ma'aikatan gwamnati suna iya siyasa a Amurka, abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masu aro Assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Ana saura ƙasa da mako biyu kamin Amurka su zaɓi sabon shugaban ƙasa, ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a na nuni da cewa Madam Hillary Clinton tana gaba da Donald Trump a ƙasa baki ɗaya. Idan kuma aka auna a jiha-jiha a nan tazarar ta fi yawa. Duk da haka ‘yan takarar guda biyu ba sa ƙasa a guya wajen ci gaba da yaƙin neman zaɓe da kuma ci gaba da tsima magoya bayansu cewa kada su ƙasa a gwiwa domin tabbatar da cewa sun fita sun yi zaɓe. Tuni a wasu jihohi an fara zaɓen, amma na wani ɗan gajeren lokaci ne kawai saboda dalilai da watakil ba za su samu damar zuwa su jefa ƙuri'a ranar zaɓe ba. Kamar yadda muka ambata tun farko shin ma'aikatan gwamnati a nan Amurka suna shiga harkokin siyasa? Tambayar da muka yi wa Shehu Yusuf Kura tsohon ma'aikacin gwamnatin Amurka a matsayinsa na wakili a wannan tasha. To, Wato gaskiyar magana shine a nan ƙasar kowa yana da 'yancin ya shiga siyasa. aiki kake yi kasuwanci kake yi domin hakkinka ne da tsarin mulki ya baka hmm. to amma akwai takunkumi akwai da baibayi akwai rariya da aka sa domin kada a yi abin saki ba kai ji to kamar yaya yauwa ita majalisa mm. ko kuma su 'yan siyasa ko kuma ita gwamnati ita hmm. take tunanin idan aka yi abin saki ba ji, to me yiwa ne wasu ma'aikatan gwamnati za su iya shige makaɗi da rawa don haka ne a cikin shekarar 1939 a lokacin mulkin fdr wato franklin delano roosevelt eh. aka kafa wata doka da ake kiranta hatch act wato wannan doka ce wadda majalisa ta zartas wanda wani dan majalisar dattijai daga jihar new mexico da ake kira carl hatch mm. ya gabatar da ita dokar babban abin da ta yi shine haramtawa ma'aikata amma fa na bangaren zartaswa to shi ne aka aka takaita yadda za su iya siyasa aka tsara yadda za su iya shiga harkar siyasa da tara kuɗin zaɓe da ina za su yi da yaya za su yi saboda abin da ya sa mm. a lokacin nan ana ganin 'yan siyasa ko kuma ma'aikatan gwamnati suna takurawa mutanen da suke siyasa akwai wata hukuma da ake kira wato wata hukuma ce da ake kira WPA Mm. wato hukumar ayyukan jama'a a mm. lokacin nan an zo ana da matsalar tattalin arziki shugaba Roosevelt ya kafa wannan hukuma domin ta sama da mutane ayyukan yi wajen gina hanyoyi gina madatsun ruwa gina makarantu da sauransu eh. to sai zamanto ma'aikata da ke wannan hukuma babbar hukuma ce a lokacin nan kama a Najeriya ka ce NNPC eh, ina wannan hukuma da PTF ta shugaba Buhari a lokacin wa ko a ce PTF din nan eh. to sai a ce to sai shugabannin wannan hukuma suka ringa karɓar kuɗaɗe daga hannun ma'aikatan wannan hukuma da niyyar tallafawa jam'iyyar shugaban ƙasa ko kuma su ringa yin amfani da matsayinsu domin wato shigar da waɗansu ma'aikatan cikin jam'iyyar shugaban ƙasa. To shi ne sai aka kafa wannan doka ta Hatch Act wacce ta fito fili ta yi bayani ɓalo-ɓalo. To tun daga lokacin nan sahabun kowane shugaban ƙasa in ya zo yana kyautata wannan doka yana gyara ta domin zan iya tunawa Dade da shugaba obama din nan da yake dab da barin mulki shi ma ya yi mata kwaskwarima ya gyara ta ya daɗa inganta ta me dokar ta hana ko me ta baiwa ma'aikaci izinin yayi yawwa to abin da dokar ta hana maɗalakan ƙararraka fito kai shine ta hana ta hana duk wani jami'in gwamnati ta hana shi ya amfani da ikonsa ko mulkinsa ko tasirinsa wajen tsoma baki da katsalandan a harkar zaɓe. To in ka ce ma'aikatan gwamnati kana nufi hada ministocin Obama su ma ba su da hurumin su haka? Su ma ba su da hurumin su haka. Saɓanin abin da ministocin Najeriya suke yi. Saɓanin abin da minista yanzu ministan Najeriya zai iya shiga yanzu ba gashi nan ba ana yin zaɓe yanzu ba zaɓe aka yi kwanan nan ba a jihar Edo. ake ta korafa korafa a kansa amma dai a nan kasar minista ko wani permanent secretary ko wani director ko shugaban voice of america ko kai sahabu da kake voice of america baka isa ka zo gidana ko ranar zaɓe na ka ce ga wannan zan zaɓa lallai shehu ga wannan zaka zaɓa ko ga wannan zaka ki zaɓa ba baka da wannan ikon mataki na biyu kuma an hana su su gudanar da duk wata harkar siyasa a ciki da kuma duk wani harkokin siyasa a cikin ma'aikatarsu yanzu a nan voa ba za ka iya ɗauka alama jam'iyyar eh, republican ka kai ofis ɗinka ka ce dan ne ɗan jam'iyyar republican ne ga tutar jam'iyya ga alamar giwa ta jam'iyya na kawo ta ofis dina ba za ka an hana ka ka kawo wata alama ko ka yi wani harkar jam'iyya a cikin ofis ɗinka To. Sannan kuma an hana ka neman taimako domin a nan kasar mutane ne suke haɗa kuɗi su ba 'yan takara su ba 'yan siyasa. To idan kai ma'aikacin gwamnati ne ba a yadda ba a duk lokacin da kake aiki ka yi amfani da wannan wurin aiki naka ka tara kuɗin yakin neman zaɓe ko kuɗin taimakon jam'iyya. To. Haka kuma an hana kowane ba za ka kuma tsaya zaɓe ba. Dokar ta hana ka in dai kana aikin gwamnati to ba za ka tsaya zaɓe ba sai in kana so ka tsaya zaɓe sai ka ajiye aikin gwamnati sannan ka zo ka shiga zaɓe. Sannan kuma an hana ka an hana ka a lokacin da kake kan aikinka. ka. ka shiga harkar siyasa misali yanzu dan sanda dan mm. sanda ya gama aikin dan sandansa da safe sai ya tashi da yamma ya tuba kayan yunifom dinsa sai jam'iyyarsa tana wani taro sai jam'iyyar ta ce da Allah kai dan sanda ne zo ka dan tsare mana bakin kofa dan kada mutane su yi mana tunziri to idan har aka bakin aikinsa ne ba zai yi wannan ba amma in ya ajiye aikinsa yana hutu ko asabar ko lahadi ko kuma ya cire kayan kakinsa yana iya shiga i siyasarsa wannan ba za a hana shi ba an hana ka ka gwada ka yi amfani da mota gwamnati kai siyasa to yanzu nan shugaba yanzu shugaba obama ko gwamnan jihar maryland bai isa ya shiga mota gwamnati ya tafi gurin siyasa ba eh. to na san wani zai tambaya ya ce to ai shugaba obama ina fita yakin neman zaɓe eh. shin jirgin da yake zuwa jirgin a'a jirgin gwamnati zai shiga da jami'an tsaronsa da komai amma sai aka yi wata kinaya aka ce idan har dole ne ba za ka iya tafiya ba sai da mota gwamnati ko jirgin gwamnati ko jakin gwamnati ko keken gwamnati to idan ka je ka yi harkar siyasar ka a a duk inna ka je to in ka zo sai ka biya gwamnati kuɗin wannan tafiya da kai saboda haka duk inna obama ije da jami'an tsaronsa da motarsa da isha mai da komai da komai in an zo gwamnati za ta ba jam'iyyar democrat ta ce jiya shugaban kasa ya je jihar california ya yi yakin neman zaɓe ya yi siyasa ga bil ɗin da gwamnati ta kashe a kan tafiyarsa da tsaron lafiyarsa da abincinsa da komai tunda a nan ba kowane irin abinci shugaba zai ci ba to sai jam'iyyar democrat ta karɓi wannan bil sai ta biya gwamnati kaji inna ake to To akwai kuma misali ni a ma'aikacin gwamnati ina iya amfani da kayan aiki misali kamar kwamfuta in tura sakonni na gayyata ga mutane mu haɗu a gidana za a yi harkar siyasa ko wani abu? Ina a wannan ma ba za ka yi ba kwanan nan ma akwai wata tsohuwar sakatariyar lafiya da kuma wani sakatare ne ma yanzu shi na raya birane da gidaje shi ma an same shi da ɗan laifi ya karya dokar sai da aka yi ɗan masa hukunci babu yadda za ka kai amfani da kwamfuta gwamnati ko wayar gwamnati ko wani fax na gwamnati ka ce bari in kirawo abokan siyasa ta san ba su sanarwa cewa mu haɗu a guri kaza saboda haka a aikin gwamnati baka isa kai komai da aikin gwamnati akan harkar siyasa ba To, amma ina mukamin gwamnati ina iya tsayawa takarar mukami wadda ba na siyasa ba? eh idan kai ma'aikacin gwamnati ne kaga za ka iya tsayawa zaben da ba na siyasa ba ne kamar me kira. mm. yawwa misali yanzu akwai school board da ake zaba wato kamar kungiyar ko kuma misali kungiyar iyaye da malamai da ake faɗa alal misali yawwa yawwa akwai school board akwai parents association akwai kuma a unguwarku za a iya zaɓar ka a vigilante shugaban kungiyar masu sa idanu na, na unguwarku duk za ka iya yin wannan tunda wannan is non partisan ba jam'iyya ka taka doranta ka hau ka ci wannan zaɓe ba mutane ne suka ga ka dace a unguwarku a zaɓe ka shugaban ƙungiyar iyaye da malaman makaranta sai a zaɓe ka a unguwarku kana da wata kima ana so a kafa wata ƙungiya ta tsaron unguwa sai a zaɓe ka kana iya wannan in dai babu siyasa a ciki to alal misali ina iya ba da gudumawa ga jam'iyyar siyasa kana iya bada gudunma a jam'iyyar siyasa amma ba za ka iya bada gudunma a jam'iyyar siyasa kana cikin ofishin gwamnati ba. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma na gaba da yadda sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Shehu Yusuf Kura da Cubahiro dido ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.